Shin jama'a jama'an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Ƙwarai kuwa! To yi kenan ya da wayoyinku.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 albishirinku ƙwari ko ja to ni shudi nake so ku dai saurare ni nan kuna da gani abin da nake a wayata manhaja ta md films na sauke domin shaƙe kwarkwatocin idanuna wato singi singin fina-finan hausa ne a ciki da yawa ga su iri-iri daban-daban launi launi nau'i nau'i amma akwai na barkwanci ta bari ma ka ga tarayya ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata kai amma ba abun ba magana a ah, ai kun ji ne na fina-finai da wakokin hausa zirya kodumo za ka yi iya ina gaya ma ta ka ce yau baba ci kenan in ka sauke manhajar ba ga ta nan dai kuna ganin ta manhajar mg films ku kwa musu daga google play store kuma ku ta Allah ka san damuwata Allah ka san abin da yake cikin zuciyata ji Allah ka mun waraka shigo cikin gidan duk yanayin farin ciki da nake ciki sai na zo na tarar da ke cikin damu me yasa ba za mu fa wanda ba Allah komai ba ne mu miƙa lamarin mu ga Allah mana Allah ya san yanayi da kuma halin da muke ciki Allah ba zai bar mu haka ba Allah zai kawo mana agaji cikin gaggawa me yasa me yasa kike takurawa kanki kike takura zuciyata muke takurawa ƴan uwanmu gaba daya kana in Allah ya daga yau ba za ka sake ganin na cikin wannan damuwa idan kika yaga kan tabbas za ki sami cikin farin ciki tabbas zan nuna soyayya mai ƙarfi tare da ki da Allah ki hauri ya wuce ko irin kice ni da abinci kuma je mu je ɗaki. Ki ɗauko mu maya da kuma makullin mota zan fita ofis. Dama yau sai ka fita ofis? A. To me zan zauna miki? So kike zauna ni ta kallon ki? ɗauko waya. To yi sauri. Wai me za ka yi ne? Tambaya ta yi Daga yau ba ke ba waya. Wannan wayar take. Zan sa ta a toilet in flushing ɗinta. Ko kuma yanzu ne zan fita ofis in karya layin in jefa da ita. A'a, me dai? In har kina son kirayi da baki ba waya har abada. To me nayi haka? Idan har kina son zama da ni, ki cire ranki da sha'awar rike waya. Kin ji abin da miki? A lafiya. ke ga shirin talata na waya ina zaki dawo nan dawo ki amsa nan amsa a nan sawai a speaker alo umma eh umma ga nan zuwa gidan ma ki hakuri umma kuma ki hakuri zan kira ki. Karki da mu. Duk abin da take so za a bata. Kin san ni zuma ne ga zaki ga harbi. Khadija, abin da ya sa na kira ki, wani taimako nake so ki min da Allah da Allah. Taimako kuma anti. Har ni ina da wani abin da zan iya taimaka miki da shi a cikin faɗin duniya ne. kina da shi wani Khadija. To, anti wannan wani irin taimako ne Khadija. Ina so ki miji ne. Haba anti, wannan wani irin magana ce. In auri mijinki? A'a. Gaskiya ni ba zan iya auren mijinki ba anti. Ki tuna fa, tun ina 'yar mata, na taso a hannunki. ya za a yi yau a ce zan aure mijinki mutanen duniya sai su kalle ni da wani irin ido gaskiya anti wannan magana wara mahakkara ne da ni da ke rubin shi saboda kai dan gari suke Khadija na san duk faɗin duniyar nan kici hankali na sai kwanta ki yi min wannan taimakon kan ina fatan zaki iya Khadija ki ajiye wannan magana duniya dan Allah dan annabi ki taimaka min da abin da na gaya miki haka ne anti wallahi anti kai na ne ke ganin mace zan wuce da Aure fa kika ce? Wai ko kin san abin da baki ke furta? Aure? Muna zaune ƙalau? Ban san wannan maganar ba, ban kuma shirya ba. Abin da nake so da ke shine ki ci gaba da haƙuri kuma ki ci gaba da addu'a har Allah Ubangiji ya baki rabanki. Da Allah mu bar maganar nan. Haka ne, ba kuma na ji abin da ka ce ba. Amma dan Allah dan Annabi ina so ka yi wannan alfarma ka yi auren nan saboda ina so in cika burina na ganin yara in kanana suna yawo a cikin gidan kai ma za ka ji daɗin haka don Allah mu bar wannan magana abin da zai yi a wurina shi nake yi amma duk abin da ba zai yi ba na fi son karma a kawo shi I'm not interested ba kuma zan yi ba ba kuma zai yi ba sai kai. ne yadda kika santa danne ne ta kwace kuɗi bai ga tana zazzaro ido ba amma fa kin yi sa'a biki gado hali ba dan da kin gado hali gaskiya abin ba zai kyau ba sai dai kuma ta gefen uba da kin gado ina ganin da zan ce an yi dace ya ishe ka haka Umar ba zan lamunta ba wallahi Thank you. wala ina nan ina jiran ka amma talatu wake mai isa san da kika tashi abinki ne ba kya tuna baya ai ko baki tambaya ba kin sani ina bayarwa eh, amma kya zo ki tsiye ni sai ka ce wata yar zanda ai ka san ya zame maka tilas dole ne ka bani kwarai da gaske na sani ba ni na ajiye ba eh to yau ba ni da shi ki ɗan ranta min ki yan dabarbarinku na mata in su sai mu ki haɗa min lissafi ki ranta mun. A kan me? Ai wanda ya ajiye shi ne yake yin dabarbaru. Saboda haka ba zan kare a gindinka a gidanka ba in dinga ciyar da kai ko da yaushe ba ba zan iya ba sare sarinka hana ni zubin adashi na to bari in gaya maka shinkafa sauran gwangwani biyu ne ya rage a gidan nan kuma shi zan je in dafa maka saboda haka je ka nemo mai da da za a zuba a ci da ita na gaya maka kenan dun ba zan iya tace ke dinga ce da kai a gidan nan ba in kasa zubin adashi na ba zai taba yiwuwa ba to sababbiya daman na san zaki zo dama shi matsiyaci idan ka tsoma shi a tandin mai haka zai fito fari far kin zo kina ta kuka ko to ya jibge ki kin ga gara ke idan ya jibge ki a can za ki buɗe firij ki sha lemu mai sanyi ki ci naman kaza amma a nan kuwa in jibge ki in haɗa ki da aiki saboda haka ki zo ki wuce ki shiga ki gyara min ɗaki ki wuce ki shiga ki gyara min ɗaki yarinya ta zo baki ma tsaya kin ji me yake tafa da ita ba nan sai ki yanke hukunci ka ake rayuwa ne don Allah don Annabi kaga malam ba ruwanka wannan salon bakin ciki kake so kai min yaya za a yi idan ta zo ta zauna min a nan ya zan da ita mijin nan naka fa shine yake taimaka mana a gidan nan so kake kai min bakin ciki dan kudin adashin da nake samu nake zuba in dena samu ko ko yaya ina da zan je masallaci sai ka dawo haka kawai kuɗin da nake samu na adashi sannan ai mun bakin ciki ta zo ta jirge min ta zo ta zauna da ni a gida uwar me zan mata a cikin gidan ai ko ba zai taba yiwa ba dole ta koma san da dawo kin san gogan naki ne ashe ai eh, mana eh. to ya hanya aiki a za ka fara kenan ko? a muje muje yanzu ba wannan ba eh. ina magana mu ta kwana don ka ce idan ka dawo yau za ka yi gaya min inda magana yake wace magana ko? ok ok wai ke dan Allah dan annabi maganar nan ba za ta mutu ba magana aure aure aure to wai yanzu tsaya mhm. wai idan na ƙara auren nan ba kaina na ƙara ba to kawai ban yi niyya ba ki banni da Allah nawa ne daidai ko ba zan kyale ka ba har sai ka yarda da wannan magana da na kawo maka ba haka ba gani a ya ta ko mu yanzu kai wanka ka ci abinci tukun <coughs> Khadija, wai me yake damun ki ne haka? tun jiya na ganki wata iri ko baki da lafiya ne ko wani abu ne yake damun ki tunanin me kike me yake damun ki wallahi in an gaya miki ni ma haka nake ganin ka tun jiya da tara daga gidan anta halima take a wannan halin to me ke damun ki wallahi umma jiya ne da na je gidan anta halima eh. take faɗa min wata magana ta ta ɗaure min kai to na rasa gane me take nufi da ni wallahi ce man ta yi Faɗin na jin ke nake sauraro. Ce ta yi, wai tana so na auren mijinta. To akan wannan maganar shine kika wani tayar da hankalin kike ta tunanin haka? To me zai hana ki aure shi? Hmm, to ki zauna kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa. Ke da Allah rufe min baki. Ke da mu baki san me kike faɗa ba ke baki ma san me ke damun ki a rayuwanki ba wallahi. Gaskiya ne dole. Magana an talima fa nake miki. dole wannan abu ya eh, dame me dole ki Khadija amma tunanin naki yayi yawa ki rage kar ki sa abu a zuciyarki yayi miki yawa kin ji ko ki rage Haba Zubaida tun daga ɗaki kike ta faman yi min magana na fito nan ma baki haƙura kin kyale maganan nan ba an gaya miki ban san me nake yi ba ne yanzu an tuwai a ce da kanki zaki ce mijinki ya kara miki kishi ya fi sabirin layi to wai ma ki rasa yarinyar sai wannan yarinyar take shigowa yanzu mu munafuka ce ke kina zaune ana aje a raba ki da mijinki to shine me shi ya ce zai yi auren koko ne na tilasta shi ni fa na tilasta shi akan yi auren nan me kuma zaki zo kina ga mu wa'ansu maganganun banza haka daga baya kin fi son ke kina gida ba auren mm, kika yi ba ni ma in ban samu haihuwa ba in ya samu aka zige shi na koma gida na zauna mu taru mu zauna ni da ke babu mai ɗaban na tana ma mu sa ran su ma za su girma su hayayyafa mana to shikenan Ha? Me yake faruwa ne? Mari na fa ta yi fa. Anti Mari na fa ta yi. Ta mare ki? Wallahi. <coughs> Ba ki da hankali? Za ki ɗau hannun ki mare ta ashe za ki iya mari na kenan? <coughs> Fice min daga gida. Kan ƙara ganin kafa ki a cikin gidan nan. <coughs> Dan Allah Khadija ki haƙuri. Dan Allah ki haƙuri ita ba ta da hankali ba ta san me rayuwa take ciki bane. ki haƙuri ba damuwa duk abin da na aikata wallahi ka zaki haƙuri da ni kin gane kuma da kike wani daga hankalinki sai wasu iyayen arziki ne su kina baganin yadda suke Umar ba na son haka ka ya ishe ka to ko zaki samun duka ne eh shi kenan wannan ɗin ma da kika yi za ki gane kin yi kullum Assalamu alaikum. Ga ni na zo kofar gidan naku. To sai kin fito. Assalamu alaikum. Amin da zuwa. Yau sannan Ina gajiya. To. Kin gana kasa cewa komai. Da fatan da ya yi kin san dalilin zuwa nan. Ko da ke an ce labarin zuciya a tambayi fuska ya yi hmm? kuma na san dai ku dai ba komai ai ai daga ganin ma fuska kina karbi yanzu me kike a gida da Allah na taso ki hmm? wai duk kunya ce tujin bakin na yi miki kyau hmm? na gode to yanzu kin san dai dalilin zuwa na ɗaya kenan na biyu kuma ina so in zo mu dan ƙara fahimtar juna da ke ne yadda zamantakewa mu za ta ɗan yi ma'ana farko zan fara so in san wani abubuwa ne ba kya so da kuma wa'in abubuwa ne kika fi so musamman daga gare ni ni dai ba zan zage ka ba domin ni ba jahila ba ce irinka na san darajar iyayenka na kuma san ciyansu sai ka je can kai ta yi ni wallahi ban taba sanin cewar kai mahaukaci bane ai kin isa ki gaya mahaukaci dole ki san darajar iyayena kuma san miki komai a rayuwa ba nan gaya miki daga yau zan fara miki horon yunwa ko da ma a banza idan na miki horon yunwa dama ƴaƴan kutare da 'yan makafi ba saba ci su koshi ba amma barin gani miki ni abbas sai na zama ajali ne zan kashe ki da haɗura to wallahi baka isa ba wallahi ya abbas baka isa ba wallahi sai dai mu kace juna dan ba zan zauna in kura maka ido ina zaune ka zo ka kashe ni ba kan kai ta yi banza kuturwa kana jin da gaba a'a na aboki na baka da kirki kuma irin yan ziyara nan kaɗan kawo a'a a'a baka kyauta min ba so nawa ina zuwa gida neman ka ba a taɓa gaya maka ba ne ta gaya amma dama yau ko da ban ganka ba Eh, dole har yanzu domin in tashe maka me kuma na yi maka hmm. yanzu da aula abokina yadda muka taso tun daga yarinta har muka girma har muka yi aure kai aure ne aure yau za ka ƙara aure amma ka kasa gaya mu wace irin rayuwa muke kuɗin aure na a na ji labarin an kai kuɗin kamana na tambayi su kan su suna jira ɗan sun duk ba su sani ba shi sabuwar magana wallahi ban san an kai ba na dai san na ɗauki kuɗi na bayar amma ban ce a kai ba ta kai sun ba wanda za ka gaya wannan magana ya amma dan Allah da gaske kake an kai ba fa a bakin mata na ji ba serious wannan ganga nake maka a gari ba na ji ni ba ga yan na bai sun san ba su sani ba to wai ga riga malam masallaci aboki na ke da babu damuwa shikenan babu damuwa duk ko ma menene za mu haɗu za ka ji komai eh amma magana dai na san akwai ta to shikenan eh amma waccan maganar kuma wallahi ban san da ita ba ka san ma wani abu to gaba daya. yau sati biyu da magana auren fara shirye-shiryen haduwar da koma menene kai dai akwai bayanai kai to wannan su zumudi kake haka a ah, ba mudi bane kai dai akwai bayanai akwai wanda ka eh, sai godiya <laughs> sai godiya hannu na ganin mutum Jadi ini nak eh sana dekat dekat dekat sana apa apa apa. Yayi, isa Allah. Mm-hmm. Ina gaya miki wannan kuma a cikin zuciyata nake gaya. Rabban da in ji labarin mace kamar ki mai irin halinki. Kai, ko a irin littafin nan na kayoyin kai fasfazzaka ta ko irin labarin da da na yanzu din nan ko kuma kai ni ban taba gani ba ka ji ka wannan ai ba komai bane kuma na tabbata nan gaba sai ka yi alfahari da abin da na ta tilasta maka akai kai <laughs> ai farage kuma ina gaya miki cewar wannan abin da kike mun zan dauka zan je rubuta shi a cikin kundin tarihi wanda hmm. ba zai taɓa guguwa ba kuma littafin sai na tabbatar da cewar an ajiye shi a ɗakin ajiye tarihi da labarai. <laughs> Ni dai ba a kundin tarihi nake so ka rubuta ba, a kundin tarihin zuciyarka nake so ka rubuta ka ajiye. Ai babu wani guri da ke cikin zuciyata da baki. shiga karatu. To, Allah ya kiyaye. Ina gaya miki wannan, zan tafi ina ta gaya miki. magana ki a a cikin Allah ya kiyaye to Allah ya bada sa'a yau kuka me kike ai dama na gaya miki zuma ne ni ga zaƙi ga kuma harbi tun da nake a rayuwata hmm. ban taɓa ganin mace mai kirki irin matar ka ba Allah sarki ai ba ke kaɗai take wa wannan abin al'ajabin ba ni kaina na rasa gane wannan dogon tunani irin nata gaskiya sai kai kokari ka rike ta hannu bibbiyu saboda mace ce ta gari <laughs> ko kuma in ce ki ma ki rike ta hannu bibbiyu ku zauna lafiya da ita saboda na san cewar za ta saita ki akan hanya madaidaiciya ba ta da matsala ko ɗaya insha Allahu ba za a taɓa samun wata matsala a gare ni ba. To Allah ya sa. Ni bara na tafi yanzu dan barki ki sarara. Amma dai ina fatan har in je in dawo sai dai in zo in tarar da soyayya ta ta yaɗu ba ta ragu ba. Sannan kuma ki rike min kanki amana. Shikenan. To a gaida mu uwar gida. ke uwar gida uwar gida ba za ki damu da ni bane ne fi sabilillah to baba ke munafuka ce mene kuma ya bas ba kya tsoron Allah Za zaki munafinta mene ban miki magana akan cewar duk kayan dan balaja'un nan ki fita da su daga cikin gidan nan ba wallahi ya bas duk kayan da kika san cewar dan akwai nan ne miki ban ga miki cewar ka in ƙara ganin sa cikin gidan nan ba wallahi ya bas ban da ko sa cikin gidan nan ban za mu wannan wannan waye miki wannan ma waye miki eh duk ma ce ta saya mun ni za ki saya mun ce ta miki kuna da arzikin da za ku sai wannan kayan ne eh ko nan ba kaune kakata ki za ta iya saya miki ne Wallahi wallahi momi ce ta saya min ya Abbas. Fita da su. Ki ba gane ta mana. Ko in haɗa da ke da su duk in kona ku wallahi. munafukar banza munafukar wofi kin yi asara wallahi ci amana

bari har na saka a gaba ne te maka faɗa ko ne maka wani bayani akan magana aure ka riga da ka san ta gana ciki to abin da nake so dan Allah dan annabi wannan yarinya amana ce zan danka maka dan Allah a kula da amana a kula da amana kar a duba girma na a duba girman Allah a rike ta bisa amana duk haƙƙin da ya kamata a bata wanda addini ya bata to a bata wannan shi kenan abin da na gaya ma to na gode Allah ya saka da alheri kuma insha Allahu zan zama mai biyayya kan dukkan umarninka da kuma maganganun da kai in Allah yadda kuma zan rike ta hannu biyu kuma ina roƙon Allah da ya ba mu zaman lafiya insha Allahu ba za ka ji wani abu daga gare ni ba na ɓatanci insha Allah Allah kuma ya ba mu dama faranta muku rai Allah ya raba mu da ku lafiya Allah ya inganta lafiyar ku amin baba Allah ya biya bukata Allahumma amin nagode nagode to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ranar da muke ta mafarkin zuwanta gashi Allah ya kawo ta cikin kuma aminci yau Allah ya haɗa mu uku a cikin gidan nan za mu zauna cikin amincinsa ni dai kiran da nake a gare ku shine mu zauna lafiya ranar da ake ta mafarkin zuwanta ga ta Allah ya tabbatar da an ce labarin zuciya a tambayi fuska a san dukkan mu dai muna cikin da farin ciki sannan kuma abin da nake son faɗa na sani kuma da kun sani ba zai wuce haɗin kai wato mu zauna lafiya kuma mu zauna a gidan nan cikin aminci cikin son juna cikin ƙaunar juna babu tashin hankali mu haɗu mu zama lema mara kyau ba daya idan aka yi haka ina ganin zaman lafiya zai wanzu zai tabbata cikin gidan nan za mu ji daɗin zaman juna sannan kuma Allah ya sanya albarka a cikin abubuwa. Amin Allah. Insha Allah ba za mu baka kunya ba kuma za mu tuni. albishirinku ƙwari ko ja to ni shudi nake so ku dai saurare ni nan kuna da gani abin da nake a wayata manhaja ta md films na sauke domin shaƙe kwarkwatocin idanuna wato singi singin fina-finan hausa ne a ciki da yawa ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i amma akwai na barkwanci ta wata ma ka ga Hayya, ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata. Kai amma fa abun ba magana. Ah, ai kun ji ne na fina-finai da wakokin Hausa ziryan. Kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma. Ta, ka ce yau ba bacci kenan. In ka sauke manhajar ba, ga ta dai kuna ganin ta. Manhajar MG Films. Ku kuma musu daga Google Play Store. Kuma ku tafa min.